يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما wa ba'd malamai da yan wa ɗalibai assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah mai girma da ɗaukaka da ya nuna mana wannan yammaci na juma'a biyu ga watan zulhijja hijira 1443 wanda kuma ya daidai da ɗaya ga watan yuli miladiyya 2022 muna a cibiyar annur ne da ke bisa titin zaga a unguwar gawun nama da ke cikin birnin sokoto domin ci gaba da karatun littafin sahih imamu bukhari rahimahullah a cikin ci gaba da karatun muna cikin kitabul manaqib littafi ne da ke bayani dangane da darajoji da Allah yawa wasu halittu da wasu ababe da wasu wurare sannan muna cikin eh, babu alamatin nubuwata fil islam babin da ke magana akan alamomin annabci annab muhammad sallallahu alaihi wasallam tun lokacin da musulunci ya kunno kai a duniya har zuwa ranar tashin alkiyama sai hadisi na 3612 za mu tashi kamar yadda za mu ji a bakin alaramma. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله قال حدثني محمد بن المثنى قال حدثني يحيى الاسماعيل قال حدثنا قيس انا حباب بن عرس قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوسل بردة له في ظل الكعبه قلنا له الا تستنصر لنا ألا تدعوا الله لنا قال كان رجل فيمن فيمن قبلكم يغفر له في الأرض فيجعل فيه فيجعل في الميشار فيوضع على رأسه فيشق باثنتين وما يصده ذلك عن دينه وينشق بأمشاك الحديد ما دون لحمه من أذن أو عصب وما يصده ذلك عن دينه والله ليتمن هذا الأمر حتى يسير راكب من صنعاء إلى هذا الموتى لا يخاف إلا الله أو الذئب أو الذئب على غنمي ولكنكم تستعجلون إمام البخاري حدثنا محمد بن المثنى شيني أبو موسى العنزي wanda aka wa lakabi da azzamin حدثنا يحيى شين ابن سعيد القطان عن إسماعيل شين ابن أبي خالد قال حدثنا قيس شن ابن أبي حازم عن خباب بن الأرت رضي الله عنه وأن إسنادي إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس آه، إسماعيل ابن أبي خالد عن قيس يقمع ابن أبي حازم عند أبو بكر صديق نيكي نن da sako asanid abi bakar kenan wali abi bakar siddiqi an wali abi bakar wali siddiqi wa arfa wal isnad lis siddiqi inda imam as-suyuti ma ibn abi khalid an qais nama nadi wanda yafi daraja da daukaka da aka an so hadisan abubakar siddiq da su shine wanda zaka samu an isma'il ابن أبي خالد عن قيس ابن أبي حازم عن أبي بكر الصديق وأن إسناد الدف حديث أبو بكر الصديق إسناد ذاك صام دوانا سيني في إنجنش نا خباب ابن أركتني رضي الله عنه قال خباب يتي شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم mun kai koke zuwa wurin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idan abu ya rincabe daga shugaba ake kai koki domin neman mafita idan ya kasance shugaban kuma ya wakilta waɗanda za a kai koke gare su su ko su kawo gare shi sai a kai koken gare su waɗanda za a kai koke gare su ya zama amintattu ne su kasance amintattu ne masu gaskiya kamar yadda ake zaben wakilai na eh, jihohi na mazaɓa wakilai na shiyoyi wakilai na eh, ƙananan hukumomi wakilai na jihohi da sauransu duk koken da 'yan waɗannan mazaɓan ko waɗannan angunnin ko waɗannan ɓangarorin ko waɗannan jihohin ke da su ga wakilan gwamnati da za su ba su kokensu su ko su ɗauki koken su kayan da za a saurara in an saurara in ya so a san hanyar da za a bi wurin magancewa idan haka dan din na faruwa to yawanci matsaloli sai a magance su don bai yi wa talaka ya tashi daga nan sokoto ya nika gari ya ce bukhari zai kai makoke shugaban kasa a can bila abu ne da bai yiwuwa to ga wakilan ku nan kun zaɓa da kanku kuka zaɓa ba shi ya zaɓan muku ba koken ku ku basu su kai mai in sun kai to in ko ba su kai ba lehinsu in sun kai ba a yi ba kuma lehin wanda bai yi ba to manzo sallallahu alaihi wasallam a lokacin sahabbai babu wani wakili da ke karban koken jama'a zuwa gare shi duk matsaloli gare shi suke kai koke kai tsaye kuma babu shamaki a ce bai da lokaci saboda ba baka gani ne a'a to khabbab da yace da muka kai koke wurin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku ji mamaki wa huwa mutawassidun burdatan lahu da muka sami annabi sallallahu alaihi wasallam yayi majingini da wani abu burdatan lahu bargunsa wato ya aza bargo ya mai da bargon filo shi ko ya jingina ya kishin gida bisa bargo a ina fi zillil ka'aba cikin inuwa ka'aba gashi nan hili arha ka zo kai kokenka babu wani wanda zai sha makance ka da ce sai lokaci kaza ko sai lokaci kaza idan ya kasance shugaba na kwatanta adalci abubuwa sai su yi mai sauki ƙulna lahu da ce sai muka ce mai ala tastan lana shin wa baka neman muna taimako ala tad'u Allah lana baka roƙan muna Allah koken da suka kai mai kenan saboda ilin wahalar wanda kafirai ke musu da gwale-gwalen da kafirai ke ba su sai so ga ya za ku yi bar su kai koke su gani neman nasara taimako da kuma addu'a abinda suka san zai iya kenan Domin me yace musu qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace musu kana rajul fi man qablakum namiji ya kasance cikin waɗanda suka gabace ku na al'ummomi yuhfaru lahu fil ard rami ake gina mai a cikin ƙasa a sa shi cikin ramin nan tsaye a tura ƙasa a rufe shi kanshi kawai ne ke waje fayuja'u bil minshar ko bil minshar sai a zo da zartu an san zartu ko wanda aka yanka katako da kuma kashi do ana yanka kashi da zartu in aka zo da zartu mi za a yi fayudau ala rasihi sai a azazarta bisa kansa duk sauran gangan jiki na cikin ƙasa yana da abin da zai kada zarto gida ta yi. sai a tsage kan biyu rabi ya faɗi nan rabi ya faɗi can gihin wa ma yasudduhu zalika an dinihi amma wannan bonin da ake gana mai da azabar da ake mai wannan din bai kange shi ga barin dagewa bisa ga addinin shi ya tsayin daka bisa ga addinin bai tagawa ko ina duk abin da za a yi mai aimai in na juya ga anwa da farko haka nan ba zai kare ya ce a ah, to ni kan na dawo na koma bautan sarki la shi ma yana farin ciki yana murna ya ga an yi mai wanda aka wa dan uwa ne wayum shaɗu ga wani nau'i na azaban kuma wayum shaɗu kuma ana tsifa bi amshaɗul hadid da mashaci na ƙarfe mai aka shata ma duna lahmihi abinda tsakanin naman shi min azmin na ƙashi au asibin ko kuma jijiya a zo da matsefi na ƙarfe mai yatsu caka ga nama shi sai an cimma ƙashi sa'an nan nama matsefin ya taso da nama inda mahauci na nan ya san yadda suka ɗebe nama jikin ƙashi su bar ƙashi gehe ga nama kuma gehe ko haka na akawa mu'minai saboda me yake musu haka nan don sun ce rabbun allahu wa ma yasudduhu zalika an dinihi amma tsifan naman shi da ake yi da kange shi gabarin ci gaba akan addininsa da kuma dagewa da tsayin daka akan addini wannan bai sa ya ce ya yi ridda annabi sallallahu alaihi wasallam ce wallahi ta yi zahi da Allah nake rantsuwa layutin manna hazal amra sai Allah ya cika mana wannan lamarin wato musuluncinmu sai Allah ya cika shi abinda zai hana musulunci ya cika daga wannan wurin ne mahallin shahid na hadisin ya fara hatta ya sirar rakibu za a samu aminci da kwanci hankali har lokacin da matafiye shi kadai zai hau bisa dabbansa a'a. daga babban birnin kasan yaman da ake ce masana'a ila hadramaut har zuwa hadramaut daga kudancin kasan har zuwa arewacin ƙasar kama ce mutum ya tashi daga maiduguri har zuwa fatakot ko har zuwa Legas a nan najeriya tafiya mai nisa ce ko kuma a ce mutum guda shi kaɗe bisa dabbarsa la ya kafu illallah. ba abin da yake tsoro face sai Allah kawai tsoron Allah kawai ne ke cikin zuciyarsa amma bai tsoron haduwa da dan hushi bai tsoron haduwa da masu garkuwa da mutane ko masu sace mutane ko masu karkashe mutane bai tsoron haduwa da namun daji da za su canye shi bai fargaban komai hankali ne kwance kuma natsi kuma haka na ɗin ya faru awon alaƙa na mihi, nan da ce la ya hafu illallah ko ko kuma cewa la ya hafu na mihi, ko la ya hafu alaƙa na mihi. ko la ya khafu Allah yace ko la ya khafu az-zi'ba ala ghanamihi bai gudun kerkeci, ko kura ko sayaki ko damisa ko zaki bai gudun wani ta dabba daga cikin dabbobin dawa su taso su farma tumakin shi su kama koda guda ne su canye da gudun haka nan saboda aminci da kwanciyar hankali da ake da walakin na kumta stajilu annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sai dai ku faraje kuke yi wahalar me kuka sha na ɗaya an doke ka an sake ka ɗayan wahala saboda haka ku daure khabab ibn arat da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mai haka ko yace da suka kai koken shi ne fa wanda kafirai suka tuɗe shi suka hasauta suka kamo shi suka gitta bisa wutar waɗangana rike da ƙafa waɗangana rike da hannuwa suka gitta bayan shi bisa wutan wutan na balbalniya ya ce ba abin da ya kashe wutan nan face ruwan mai da ke zuba daga baya na cikin wutan kana jin shan shan shan shan ya ce abin da ya kashe wutan kenan hautar talawa daga cikin azabar da aka yi amma duk da haka annabi sallallahu alaihi wasallam ce lakin nakum tasta'jilu walakin na kuma tastajilun saboda haka a fannin da'awa sai mutum ya yi haƙuri sannan kuma ne da tahammulul azar sabr da kuma tahammulul al'aza. a wannan hadisi tahammulul azar yake karantar da mu duk cutar wanda wani bawa albayi daga cikin bayan Allah za su yi ma saboda da'awar da kake yi Ko ka yi haƙuri da wannan cutarwa sannan haƙuri kuma shi ne irin yunwa da za ka yi karo da ita a lokacin neman ilimi ko abin sayin garin kwaki ba ka da to nan ba mai haƙuri ake ce ma wannan an ta ko to sannan na da abin sayin littafi ina ka ga ba ka da abin sayin littafi rashin lahiyoyi da sauransu ba ka da abin sai magani ga kanan dai to duk waɗannan su asabru ake ce musu An ka tashi an ce ana karatu unguwa kaza sai ga ba ka da kudin hawan kabu kabu ba ka da wanda zai ɗan raba ka sai dai ka daddale sayyada ka kama hanya ka daddahiya, ka daddahiya, ka daddahiya. na sa wani bawa Allah da yanzu haka yana tare da mu da ka tasowa kuma ƙasa ka tasowa ne ƙasa kuma waɗanda ke kusa ma da wuya su rige shi karatunsu bayan da muke yi gagi akwai wanda ka tasowa daga arkilla amma wani bin can yi ka su, bayan gagi mai karatu tare da shi to sai mutum ya yi haƙuri irin dukan da za a taba mutum shine tahammulul azah a kai mutum gidan yari saboda mi don ya ce rabbin Allah rabbi Allah to duk wannan ta tahammulul azah ake ce musu idan mutum ya haƙuri kuma sai ce nasara tun da manzo sallallahu alaihi wasallam bai tsira ba kun da sai irin wahalar su wanda aka yi taimai to Allah ba mu iko yin haƙuri a wannan hanya ta da'awa da kuma ɗaukan duk cutar da za a yi muna matuƙa mun tabbatar da cewa bisa gaskiya muke to mu dage da sana ali ala sana ali da dalla ala sana azhar bin sa'ad bin qala hadathna ibn awan bin qala anba'ani musa bin anas bin an anas bin malik bin radiyallahu an anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala thabit bin qais fa qala rajul ya rasulullah ana a'lamu laka ilma fa atahu fa wajadahu jalisan fi baytihi munkisar ra'sah فقال ما شأنك قال شر كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل الأرض فأتى الرجل فأخبره أنه قال كذا وكذا فقال موسى بن عنس فرجع المرة الآخرة ببشارة, ببشارة عظيمة فقال اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة حدثنا علي بن عبد الله كين ابن المديني قال حدثنا أزهر ابن سعد قال حدثنا ابن عون شين عبد الله ابن عون قال أنبأنا موسى بن أنس عن أنس ابن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس ابن شماس القرشي النبي صلى الله عليه وسلم يا رث ثابت بن قيس ya ba duk cikin jama'a sai ga bai gan shi ba dole ne akwai wasu mutane an zo wurin taro in ba su ciki dole a gane wasu koko ba su zo ba a ganewa an fahimta ko kowa da matsayinsa faƙala rajulun sai wani mutum ya ce ya rasulallah ya manzo sallallahu alaihi wasallam hada a'lamu laka ilmahu ni zan shaƙo maka labarin shi wane ne wannan mutumin wasu sun ce sa'ad ibn mu'az wasu kuma suka ce asim ibn adi wasu kuma suka ce sa'ad ibn ubada ƙaunuluka uku kenan ko ibn hajar shi abin da ya rinjayar shi ne sa'ad ibn ubada don shi ne makocin sabitin na kais ɗin ya ce ya annabi zan shaƙo maka labarin shi fata huka waje da hujjalisan fi baitihi munakkisan ra'asahu ko da ya zo gidansa sai isko shiga shi zaune ya shiru ya sun da ka. faƙala rajulun faƙala eh, sai ce mai masha'anuk me labarin ka ya kai qais fa sai ce sharrun labari na sharri ne labari na mugunta a cikin labari na fa qala yace sharrun ce sharri fa Ya ce to kana yarfa sautahu fawqa sautin nabi sallallahu alaihi sallam. A nan sai canza salon magana maimakon ya ce kuntu arfa'u sauti fauka sautin nabi sallallahu alaihi wasallam sai canza salo ya mai da maganan iltifatin ilal ba. kamar wanda bai nan ake magana da shi cewa ya kasance na daga sautinsa sama ga sautin annabi sallallahu alaihi wasallam amma kansa yake nufi shi sabit ibn qais ne yace to tunda yayi haka kuwa faqad habita amaluhu aikinsa duk gaba ɗaya sun lalace sun rushe wato yana nufin faqad habita amali tunda na aikata haka na san ayyuka na gaba ɗaya da sun rushe wa huwa min ahalin nar a wata nuskan da suka kuskuren rubuta wurin min ahalin arab haka nuska ta take haka nuska alarama ma take da wasu nuskohin amma a can ƙarshe gaskiyar ta bayyana ya ce saboda haka na san cewa daga cikin mutanen wuta nike je sabit ya ce to ai sharri ne kuwa fatar rajulu shi wannan namijin da ya ko labarin sai koma wurin annabi sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu ya ba annabi labari annahu qala kaza wa kaza na isha sabit a gida kaji halin da yake ciki miya faru ya ce kaji jawabin da ya bani ga aikin da ya aikata tun da ya aikata haka ya tabbata duk ayyukan sun roshe kuma shi ya zama dan wuta don Allah ce la tarfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi wala tajharu lahu bil qawl ka jahri ba'dukum li ba'din an tahbatu a wa antum la tash'urun ya ku waɗanda suka yi imani kada ku daga muryoyinku sama ga murya annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kada ku bayyana mai magana in kuna magana da shi murya ku ta zamo ƙasa kada murya ku ta wuce daga sautin annabi sallallahu alaihi wasallam kada ayyukanku su lalace ba tare da kun sani ba to ni ku abin da na aikata kenan madinatul munawwara harasaha Allah hayyau suna kiyaye da wannan eh, wannan ayat duk malaman da ke karantarwa a cikin masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam da amsa kuwa suke amfani da laspika amma wanda ke karantarwa cikin rauda bai sa spika kusa ga kabarin manzo sallallahu alaihi wasallam da a lokacin da muke can muna karatu Sheikh Umar Fullata Sheikh Umar Fullata babba ake cewa don su biyu ne akwai Fullata karami akwai Fullata babba babban shine wanda ya zo nan Najeriya a wurin daura lokacin shi ke karantar da sunan Abi Dawud a cikin rauda din da lokacin bisa da speaker saboda me gashi ga kabarin manzo sallallahu alaihi wa sallam faƙala sai ya ce an gama wannan hadisin imamu bukhari rahimahullah kullu ya dauko wani hadisi kuma da isnadin da ya gabata isnadin da ya gabata muna da Musa ibn Anas ibn Malik ko to da wannan isnadin daga Ali ibn al-Madini zuwa ga Azhar ibn Sa'ad Abdullah ibn Aun ko sai ce faqala Musa ibn Anas in ji Abdullah ibn Aun kenan Abdullah ibn Aun yace sai Musa ibn Anas yace faraja al-marrata al-akhirata bi bisharatin azima sai ce sa'ad ibn ubada makwacin sabit ibn qais din ya koma wurin sabit ibn qais a karo na biyu ko a karo na ƙarshe don abu biyu ne laraba basu su a saniya sai da ce al'akhira ko faraj al-maratal akhira a karo na ƙarshe bisharatun azima da wata bishara mai girma ya je sabit ibn qais da shi fa qala ta izhab ilayhi fa qul lahu ka koma wurin sabit ka ce mai innaka lafta min ahli an-nar kai baka cikin mutanen wuta alamatun nubuwa wata bayyana ba walakin min ahli al-janna sai dai kai cikin mutane aljanna kake wa zai iya sa haka sai annabi sallallahu alaihi wa alihi shahid na hadisin kenan saboda haka sabit ibn qais min ahli aljanna haka malamai suka ta suka ta tsintsinta har suka tara waɗanda aka wa bishara da aljanna tun a nan duniya Allah ka sanya mu a cikin aljannan ba don ayyukan mu da halayen ba نعم على رمى قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا بندر قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنه قال رجل يتهافه في الدار الدابة فجاء تنفر فسلم فإذا ضبابة غشيته فذكره للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ فلان فإنها السكينة نزلت في القرآن أو تنزلت في القرآن حدثنا محمد بن بشار شيني أكو على كبيدة بندر قال حدثنا بندر ما يسوننسا محمد بن جعفر جزاكم الله خيرا حدثنا شعبة ابن حجاج الأتكي أبو بسام عن أبي إسحاق السبيعي عمرو بن عبد الله السبيعي قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قرأ رجل الكهف والمتن يا كرنت سورة الكهف <clears throat> وفي الدار الدابة الهالي cikin جدا da سورة الكهف يكي ka سورة وتدبنا دوري dokinsa ne ke ɗaure sai ibn hudayr kenan faja'alat tanfiru yana karatun suratul kaf sai dabban na ta zabura tana ta zabura ga turki tana ta zabura ga turki fa sallama sai shiru ya dakatar da karatun faiza bababatun ghashiyathu ko da ya duba ga girgije ya lullube shi zakara hulin nabi sallallahu alaihi wasallam ya je ambata ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga abin ya faru da ni a gida ina karatu sai dabba na ta zabura ina bari sai ta shiru ina ci gaba da karatu sai ta ta zabura ni ko ne gudun kar ta halaka shi yasa sai ne shiru na bar karatu faqal yace iqra me gaba iqra fulan ya wane ci gaba da karatunka fa innaha as tu wannan abin da ke gani natsuwa ce Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar a gidanka nazalat lil qur'an wannan natsuwar ta sauka ne saboda alqur'ani aw tanazzalat lil qur'an na farko nazalat ko jumlatan kenan tanazzalat tana sassaukowa ne kadan kadan kadan kadan kadan kenan ko lil qur'an duk dai saboda karatun ƙur'anin da ake yi saboda haka inda ake karanta alƙur'ani natsuwa ce ke sauka rahama ce ke sauka a wannan wurin yaya an kai usaid ibn al-hudayr bai gane ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gane alamatun min alamatin nubuwa dalilin da yasa ya gane cewa natsuwa ce je ci gaba da karatu alama ce da ke nuna cewa shi annabi ne in ba haka ba da wanda aka saukan ma wannan karaman da shi ne farko wanda ya kamata a ce ya gane ko meye ne amma sai zan bai gane ba don bai kai matsayin ya gane ba Allah bai kai shi wancan matsayin ba na fahimta ko? Eh. na ma larama قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا احمد بن يزيد يزيد بن إبراهيم أبو الحسن الهراني قال حدثنا زهير بن معاوية قال حدثنا أبو إسحاق قال لم يسلم عن عبد رضي الله عنه يقول جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى أبي في منزله فشر منه رحلا فقال لعابد ابعث ابنك ليحمله معي قال فهمته معه وخرج أبي ينتقل فما ينتقد ثمنه فقال له أبي يا أبا بكر حدثني كيف صنعت ما حين سريت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نعم أسرينا ليلتنا ومن غد حتى قام قائم الزهيرة وقال الطريق لا يمر فيه أحد فرجعت لنا صخرة طويلة لها ظل لم تأت عليه الشمس فنزلنا عنده وسويت للنبي صلى الله عليه وسلم مكانا بيدي بيدي ينام عليه وبثت عليه فرة وقلت لا نم يا رسول الله وانا انفض لك ما ما حولك فنام وخرجت انفض ما حوله فاذا انا براع مقبل بغنمه الى الصخره يريد منها مثل الذي اردنا فقلت لمن أنت يا غلام فقال لرجل من أهل المدينة أو مكة قلت في أفي غنمك لبن قال نعم قلت أفتهلك قال نعم أخذ شاة فقلت انفذ الداء من التراب والشعر والقذى قال فرأيت البراء يضرب إحدى يديه على الأخرى ينفذ فهلم في قعد في قعد كصبة من لبن ومعي عداوة ومعي عداوة حملتها للنبي صلى الله عليه وسلم يرتوي منها يشرب ويتوضأ فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فكرهت أن أوقظه فوافقته حين استيقظ فسببت من الماء على اللبن حتى برد أسفله فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رديت قلت ثم قال ألم يعني الرحيل قلت بلى قال فارتحلنا بعد ما, ما مالت الشمس واتبعنا سراقة واتبعنا سراقة بن مالك فقلت أتينا يا رسول الله فقال لا تهل أتينا نعم أتينا يا رسول الله فقال لا تهل إن الله معنا فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فتقمت فتقمت به فرسه إلى بطنها أرى في جلده من الأرض شك زهير فقال إني أراكما قد دعوتما علي فادعوا لي فلا فالأمر لكما أن أرد عنكما الطلب فدعا له النبي صلى الله عليه وسلم فنجا فجعل لا يلقى احدا إلا قال كفيتكم ما هنا فلا يقع أحد إلا عبده قال ووفى حدثنا محمد محمد بن يوسف التنيسي المصري قال حدثنا أحمد بن يزيد بن إبراهيم أبو الحسن الحراني قال حدثنا زهير بن معاوية أبو خيثمة كينا قال حدثنا أبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي قال سمعت البراء ابن عازب رضي الله عنه يقول براء ابن عازب ينا بعد الأباري يتي جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى أبي أبو بكر الصديق يا زور مهي فينا شين عازب في منزله أجدنسا فاشترى منه رحل رحلا سيسير قمي فقال لعازب sai ce mahaifina azib ib'as ibnaka yahmiluhu ma'i ka aiko ɗanka ya jara kumin nan tare da ni mutahi qala fahamaltuhu ma'ahu sai ko na jara kumin muka tai tare da abubakar wa kharaja abi yantaqidu thamanahu shi ko mahaifina mahaifinmu ko mahaifina inji shi azib inji barra Yace ce shi kwa sai fito daga cikin gidan muna tafiya tare amana lissafa kudin raƙumin da aka bashi eh, faƙala lahu abi sai mahaifina ce ma abubakar ya ababakarin haddis ne kaifa sana'atu ma hina saraita ma'a rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace ya ku abubakar ka bada labari labarin mi yadda kuka aikata lokacin da kuka yi tafiyan dare tare da annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin hijira nake son ka bani labari asura tafiyan dare kenan qala na'am sai abubakar yace ya karba yace zan baka labari asraina lailatana mun yi tafiya a cikin daren mu na farko dama da dare suka hita kenan ba tun farkon dare suka fitan bayan nan yana nufin lailatana ai ba'da lailatan lailatina wani yanki daga cikin dare mu muka ta tafiya a cikin dare yace wa min al-ghad haka kuma hawa ce gari muna cikin tahiyya muna cikin tahiyya hatta qama qa'imuz zahira har lokacin da rana ta kai tsakiya daidai da daidai lokacin rana in ta kai tsakiya tana rage tahiya shi qa'imu zahira wato mai tsaye da rana a lokacin garjin rana lokacin tsananin zafin rana har wannan lokacin wahala khala kuma hanya duk ta tsit la yamurru ahad babu wani mai gittawa mai wucewa saboda tsananin zafin rana duk matafiya ne mai wuri ya laɓe har sai ranar ta dallashe tukunna tashi ya kama hanya farufi aklana sakharatu sai muka ga ga wani kwalalen dutse an ɗauko muna ya don faro mu yayi sama gare mu kawilin ko mai tsawo laha zillun wannan falalen dutsen na da inuwa lam ta'ati alaihi shamsu rana ba ta gitto a cikin wannan inuwan ba nan ce lamtati alaihi ai ala zil ko kuma alaiha ala sahara kenan inda ku sai muka sauka a cikin inuwan wannan falalin dutsen wasan lin nabi sallallahu alaihi wasallam makanan biyadi yanamu alaihi ya ce abubakar ce da hannuna na gyara ma annabi sallallahu alaihi wasallam wurin da zai kwanta wa a alaihi farwatan na shinhida mai fata wasu malamai suka ce na abin da yake nufi da fata shine hakukuwa masu taushi wanda zai kwanta a kai to da nan haka wa qultu lahu sai nace mai nam ya rasulullah ka kwanta ya manzo sallallahu alaihi wa sallam ku je ne khidmar da abubakar yake wa manzo sallallahu alaihi wa sallam yace wa ana anfudu laka ma haulak ni zan kakkaɓe ma duk abin da a gehenka anfudu laka malamai fassara biyu suka bayar da an kudu laka menene zai kakkaɓe eh, yashin da ke kewaye da shi yana yiwa idan iska ya bugo zai iya kwasan yashin nan ya zuba mai a lokacin da yake bacci ya ce to duk gaba ɗaya zan jaye waɗannan yashin ko da iska ya bugo ba zai kwaso su ya zuba ma ɗaya kenan wani an wasu malamai suka ce a ni zan yi ma gadi in tabi ina ta zagaye ga ko cikin waɗanda ke farautar mu suke biɗanmu ko da zan ga wani daga cikinsu kuma wannan fassarar malamai sun firin jayar da shi wannan fassarar fassara ta farko shine ibn hajar yace ya'ani min al-ghubar zai kakkabe mai kura wa nahwa zalik hatta la yasiruhu alayhi ar-rihu inda kura ba zai dauko wannan yashin ya zuba mai ba wa qila ma'na an-nafd huna al-hirasatu shine yin gadi to shine ce ويؤيده قوله فيها في رواية إسرائيل abin da ke karfafar da cewa gadi ne ya yi ya zo cikin hadisin isra'il ibn yunus ibn isra'il ibn abi ishaq nan ba riwata shu'uba ba ce riwata shu'uba ga an abi ishaq ko da shi ma isra'il jikan abi ishaq din isra'il ibn yunus ya rawaito wannan hadisin ga kakarsa Eh, abi ishaq amma shi yanda ya ce summa an summa eh, in dalaktu ya da annabi ya kwanta ya bacci sai na tahi in ji abubakar an ma hauli hal ara min ɗalabi ahadan ya sai na je ina ta zagaye ina ta zagaye ko cikin waɗanda ke biɗanmu zan ga wani da na gane sai zan faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ba nan da zamu a lokacin ya mai gadi kenan wanda ke kare ba annabi sallallahu alaihi wasallam kariya da kuma mai hidima irin wannan hidimar lokacin da suke su kadai ba a zaton cewa saboda don kadai ya yaudare shi ne hita da shi amma in shi a cewa suka yi don ya san in ya bar abubakar abubakar zai faɗa ma abokan gaba ga inda annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya bi su je su kammai kuma da haka yake ta tare da shi ya bar aliyu ya kwanta nan bisa shimfiɗansa a gida to ga irin hidiman da abubakar yake mai bisa hanya to da daga nan fana sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya bacci in ya so ya yaudare shi na yana ya yaudararsa cikin baccin fa akhadha shatan eh, haka ne wa kharajtu anfudu ma hawlaku yace ni ko na hita ina gadin duk abin abinda ake waye da mu abin da ake waye da shi fa idza ana bira'in muqbilan bi ghanamihi ila sakhara. sai na tsinkaye wani makiyayi ya taso da tumakinsa ya nufo wannan kwalalin dutsen da ya gani mai inuwa ya ce ga inuwa can nima barin kora tumaki na buje mu domin ha minha mithla allazi aradna yana nufin shi ma yana nufin abinda mu ma muke nufi na mu zauna nan mu sha inuwa ko shi ma inuwa nan zai zo ya sha da shi da tumaki fakultu sai na ce bayan ya iso liman anta ya gulam kai dan wane ne ya kai yaro فقالت لرجل من أهل المدينة أو مكة yace ni dan wani mutumin birni ne ko kuma wani mutumin maka malamai suka ce lokacin ba madinatul munawwara yake nufi ba don lokacin madina ba madina ake ce mata ba yasrib ake ce mata saboda haka yana nufin ani birni na hito kamar yanzu a haɗu da wani bayan abin nan eh, cikin daji kusa ga wani babban birni ko sakkwato ko kano ko katsina ko bauchi ko makamantansu a tambaye shi kai na ka hito ya ce a da cikin birni na hito ko kuma ya ambaci sunan birni saboda haka madina ɗin makka ɗin kuma ake nufi da madina amma wani lafazi ne ya yi amfani da shi shine ne zuhair ibn mu'awiya Yamanci saboda haka sai ɗauko lafazin guda biyu ko dai birni ya ce ko kuma makaice kultu sai na ce mai afi mika labanin cikin tumakin nan naka akwai mai nono ƙada na'am ya ce ƙwarai ko kultu afa ta halib na ce mai za ka tatso muna ƙada ce na'am iya eh, zan tatso ba kaza shatan sai je jawo tunkiya guda ji abubakar ya ce fakultu sai na ce mai to un fudu gara'a minar turabi wa sha'ar wal kaza kahin ka tace ka kakkaɓe ƙurar da ke jikin hantsan nan hmm, duk ƙurar da na laƙe da gashi da wasu abin nan ƙazanta da annan duk ka kaɓe su tukunna ka zuba mana ƙazanta cikin nonon da za ka tatso muna an bayan da goma su masu tatsa sun sa irin yadda kakkaɓe abin na alƙaza ga jikin hansa barra, yan al-barra yanfi ya ihda alal ukura yan fudu in inji ɗalibin barra shine abu ishak ko Ya ce da kai wannan wurin sai shi barra ɗin ya nuna musu aikace Yan fudu shi ma na kakkaɓe hannun shi ko yana nuna abin da ake nufi da kakkaɓewa to fa qultu ce mai um fa halaba fi qa'bin kubatan min labanin sai ya twatsa muna kubatan min labanin wani nono mai dan yawa fi ka'abin a cikin gidauniya wa ma'i idawatun ne ko ina tare da jallo hamaltu halin nabi sallallahu alaihi wasallam na dauka ne don amfani annabi sallallahu alaihi wasallam yartawi minha idan ka shan ruwa da wannan gyallon yashrabu wa yatawadda'u ya sha wasu ruwan kuma ya alwala da wasu fataitun nabiyyi sallallahu alaihi sallam da na samu nonon sai na zo annabi sallallahu alaihi wasallam wa karimtu an uqizahu ina tahe ina cewa ta yanzu na isko annabi na bacci ai ba daidai in da shi ba fawafaqtuhu hina sai kaza ina isowa ko sai na isko ya falka da baccin asababtu min alma'i ala al sai na dauko ruwan da ke cikin jallon na ƙara a cikin nono da ya ƙara mai ya faru hatta bara da asfalahu har nonon ya sanyi in ba haka ba cikin sahara ake nonon ko da aka tatso zaki to har nono ya sanyi har ƙasa a ƙultu na ce mai ishrab ya ba. ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sha fa shariba hatta radaitu abubakar ce manzo sallallahu alaihi wasallam ya sha nonon hannu don kaina na ji daɗi sun maƙala sa'ana annabi ya ce alam ya anilin rahili ce lokacin tahiya bai yi ba ƙultu bala na ce ƙwarai ko lokaci ya yi qala fartahalna abubakar ce sai muka tashi muka daura sirri muka kama hanya Ba ma malati shamsu bayan rana ta yi zawali ta karkata wata ba'ana suraqatu ibn malik muna cikin tafiya sai ga suraqatu ibn malik ibn ju'shum cikin waɗanda ke biɗa a annabi sallallahu alaihi ruwa jallo fa abubakar ya ce sai na ce ma annabi sallallahu alaihi wasallam utina ya rasulullah yau kan ƙaryar mu ta tsari a riga an kan muna an fahimta ko kamar yadda mutane annabi Musa suka ce mai ko da zo ga tawagar fir'auna ga su can tahe kuma ga gulbi gaban su me suka ce a wannan lokaci inna da mudarakun gaba kura baya sayaki in ji bahaushe annabi musa ce kalla inna ma'i rabbi sai hadin limakon ubangiji na na tare da ni kuma zai nuna mini hanyar da zan bi mu tira ku kwantar da hankalinku duk wanda ke tare da Allah to bai fargaban komai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma abubakar me da yace utina ya rasulullah faƙala la tahzan inna allaha ma'ana kada ka yi bakin ciki ya baka ka hankalin yi tashi Allah na tare da mu fada'a alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi sallallahu alaihi wasallam yawa malik ibn eh, ibn suraqah ibn malik ya mai mugunya addu'a fatadamat bihi farasuhu ila batniha sai dokin sai nutse da shi cikin ƙasa har cikin doki ya taba ƙasa ƙafafun duna cikin ƙasa to daɗa ai fi kuwa mu gani <laughs> sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qura fi jaladin min al shakka zuhair zuhair cewa ya yi, a wannan wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai addu'a dokin ne nutse cikin ƙasa inda kaga yanda wurin yake wani wuri ne mai tsauri a ƙasa ce mai taushi ba wurin bale a ce ai saboda taushin ƙasar ne dokin ya nuce cikin ƙasa wuri ne mai tsauri fi jaladin min al-ard sandararren ƙasa ce faqal inni ara inni ara kuma qad da'awtu ma alayya <laughs> abinda suraka yace kenan yace kai dai da ina gari mutane ga wata wata yi addu'a ne kun kai mini ya ce ba abubakar da adam sallallahu alaihi wasallam eh to tun da haka ta faru to yanzu dai abinda nake roƙo ku fad wali Allah dai ku yi mini addu'a kwarai ni dai in dai rabu da wuri gade ma ku dai koma gida dai <laughs> kan sauran nutse ce gade ni da doki la iya so ni ko ga alƙawarin da nayi muku fallahu na alƙawari tsakanina da Allah lakuma na lamunce muku an da an kuma a ba duk wani mai bidanku na ganai da ina dabirtar da shi cewa ya koma hmm, na isar da ku na ɗau na alkawarin da Allah dai kuma addu'a kuma addu'a ni da kira da wurin ga ba na muku alkawari tsakani na da Allah da lamunce muku duk wanda ne haɗu da shi ina dabirtar da shi in shashantar da shi in ce duk gaba ɗaya ko ba ya an gama komi fada alahu nabi sallallahu alaihi wasallam fa naja sai annabi ya mai addu'a ko sai Allah tsirar da shi daga dan wurin sai me ya faru sai shi ko ya cika alƙawarin sai koma kuma ta ƙarshe kenan ko jumla ta ƙarshe kenan ji abubakar ya ce wa waffa lana ya cika mana alƙawari kuwa menene cika alƙawarin faja'ala la yalqa ahadan illa qala da ya kama hanya yana komawa ba zai haɗu da wani ba face sai ya ce mai kafai tukun mahuna abin da ce an isa muku an gama da su hukuma ɗaya an riga an gama da su hmm, wahala ɗaya za ku yi <laughs> an riga an gama da su shi ke da ya shashantar da mai bida ba wanda kake bida an ce an gama da shi to wahalar me za ka yi kuma sai ka ji daɗi ka koma eh kaga shi ko ba ƙarya ya ba ko alhali shi aka gaba da shi fala yalqa ahadan illa raddahu ba zai haɗu da wani ba face sai yayi dabaran da ya mai da shi gida bai ci gaba da bidan su annabi sallallahu alaihi wa sallam shi amma na wa na. kuma cika mana alƙawarin da yi ina ga ne kamata mu da sa aya ko Abin da muka fita daidai Allah ba mu da ke ciki kuskure kuma da ya faru Allah ya fi mini da ya yi cikin zukatan masu saurare kuma da wannan karatun ne za mu rufe karatu da wancan sati na so muka yi karatun mu rufe sai Allah bai nufa ba ya kasance ne sai mu yi wannan karatu shi yasa ma ku ga makarantar bata cika yadda ya dace ba don wasu ba su san cewa watakila yau za a gaba da karatun a rufe ba kayan a rufe ɗin ga wata sanarwa da aka aiko kwamitin masallaci da santa anas bin malik da ke gwaiwa eka sokoto na gayyatar al'ummar musulmi zuwa gagarumar muhadara kan layya hukunce-hukunce da ladubbanta za a yi magana akan layya wanda zai shafi hukunce-hukuncenta da ladubbanta wanda zai gudana kamar haka An gane maza rana lahadi ko ga watan julai gobe kenan idan allah ya jibi kenan ko idan allah ya kai mu lokaci karfe hudu da rabi na marece wuri masallacin anas bin malik da ke gwiwa eka sokoto ɓangaren eh, mata ranar lahadi wannan ranar dai lahadi uku ga watan bakwai lokaci karfe goma na safe za a yi wa matan lakca ɗinsu karfe goma na safe masallacin eh, mus'ab ibn umair da samarud jikin gidan honorable bello gwiwa sun fahimta ko? nan za a yi lacca ɗin matan ƙarfe goma na sahe lacca ɗin maza kuma ƙarfe hudu da rabi da maraice dai kenan kamar daidai karatun da muka war haka a masallacin anas bin malik mai gabatarwa malami mai gabatarwa shine idris garba mai sanarwar ga malamai masu ta'aliki waɗanda za su yi rataya akwai profesa mansur ibrahim yana can saudiya zai aiko lecture ta aliki din shi a gabatar ta kun sa ana haka nan ko duniya ta ci gaba ko in ya samu amma bai samu ba sai a sa wani madadi ne akwai kuma dr sani abdullahi eh, a'a dr sani abdullahi eh, in dai baka ce sokoto ba to kasu ko ce jos eh, dr sani abdullahi sai dr jabir sani mai hula shinwai wanda zai gabatar da lacca ɗin ga kagade ba dokta na ba ba farfesa na ba ko yawwa saboda ka 'yan kurakuran da zai yi da wasu ababe da bai tuna da su ba da farfesoshi da doktoti sai zo su tun waye kuma su yi gyare gyare da ya kamata haka ya kamata ko lagde amma bai kamata ce dokta ya yi lakta wanda ba dokta bai to yi ta aliki ba to Allah ba da iko zuwa baki daya wannan yana nufin cewa a gargado iyalai su zo su ma saurara su amfana sannan eh, madace kuma abin nan eh, maza su kuwa su to su saurara sannan kada amince wannan cibiya na amfani da sadaka duk wanda ya layya muna roƙo ya kawo mana sadaka da za mu sayar mu ma mu tallafa ma wannan cibiya game da al'amuran da take gudanarwa na yau da gobe duk shekara muka yi sanarwar kuma muna samun gwargwadon abin da Allah ya kore muna gode ma masu bayarwa waɗanda ba su sanarwa ba ta kai gare su ba su ma ɗin ga sanarwan wanda ba su bayarwa ba su yi ƙoƙari su bayar inda aka ba da sadakar ta yi amma dai cibiyar na abin da za ta gudanar da al'amuranta in babu kuɗin na tsayawa zai yi saboda haka kuma ku a cibiyar in ba ku nan da karatu ga ba a yi saboda haka ku tallafa ma cibiyarku wa subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa tafi astaghfiruka wa